faɗakar da al'umma kowa na yabawa da farko za ni sa maka da afirka tv sarkin da shi yayye raina da afirka tv sai salatu kan ma'aiki alwada da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى na الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين yan uwa masu daraja masu bibiyan wannan canan mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri mai albarka a wannan canan mai albarka a yau da idan allah za mu kawo muku sirri ce ta wato sallah don neman biyan bukata wannan sallan da za mu kawo maku bayani ana ce mata hata mutu kun fayakun wato aikin kun fayakun ko kuma salatul kun fayakun wato sallah na kun fayakun a wannan malamai suna wato lakabi da wannan ne da nufin cewa wato shi allah shi ne yake ce mu abu kasance sai ya kasance idan allah ya ce abu ya zai yiwu saboda ka idan kana da bukata to ka gaya ma Allah wannan bukatan idan ya ce ya baka babu wanda ya isa ya hana ka idan kuma Allah ya bai kaddara zai baka wannan abun ba da duk duniya za a taru ba wanda zai iya baka wannan abu saboda haka a wurin Allah ake nema na biyan bukata wannan sallan tana da muhimmanci sosan gaske kuma tana cikin mujarrabat wato salloli na neman biyan bukata da malamai sun yi mutane da yawa ma an yi kuma ana ganin dacewa a irin wannan sallah kai dai kai da ikilasi ka sawwala ma al'amarinka ga Allah sannan kuma kada ka yi gaggawa ah, mutum ya kasance yana da gaggawa Allah ma ya faɗa haka a cikin alkur'ani ɗan adam mai gaggawa ne saboda haka wannan kamar zargi ne ba ana nufin gaggawan yana da kyau ba ne idan ka yi addu'a ka saurara ka jira har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka wannan abu shi ya yi ka shi ya fi ka sanin abin da zai amfane ka saboda haka idan ya ga cewa daidai lokacin da ka roƙe shi idan ya baka wannan abin zai zama cutarwa gare ka zai iya jinkirta ma zuwa wani lokaci kuma zai iya musanya abin da ka roƙe shi ya musanya ma da wani saboda haka kai dai naka ka zama bawa mai sabuwar al'amari ga Allah subhanahu wata'ala za ka yadda aka rubuta subscribe da jan rubutu wannan yana nuna ba ku mana subscribe ba kenan ga waɗanda ba su mana subscribe ba ko wannan shine karan farkon ziyartar wannan channel to ku danna mana wannan alamar subscribe din sannan a gefen hagu za ku ga a wato alaman kararrawa shi ma ku danna wannan zai ba da dama muna sanya sabon shirye-shirye muna sanya sabon bidiyo a sanar da ku rashin danna subscribe muna iya yin wani abu mai muhimmanci wanda kana da bukata gare shi amma ba ku gani ba ku danna mana like hakan na karfafa mu mun gode yanzu kai tsaye mu shiga cikin bidiyon da farko ya ake wannan sallah ta kun kun wato sallan neman biyan bukata wanda idan Allah ya baka ya so sai baka kuma sallah ce mujarraban da ake yi don neman biyan bukata farko sallan raka'a hudu ne salla ce raka'a hudu ta nafila sallama guda ma'ana ba za ka yi sallama ba sai a ƙarshen wato sallan to a raka'an farko bayan kayi karatun fatiha kamar yadda muka sani duk wani musulmi ya san wannan cewa ba a sallah sai da suratul fatiha to a raka'an farko sai ka karanta suratul fatiha bayan kayi karatun fatiha sai karanta wannan ayan wa fawwila amri ilallah kafa ɗari wato a kafa ɗari za karanta wannan ayan wa ufawwila amri ilallah to sai a raka'a ta biyu bayan ka yi karatun fatiha sai ka karanta nasarun minallahi wa fatahun qarib nasarun minallahi wa fatahun karib shi ma kafa ɗari sai ka zauna ka yi tahiya amma ba za ka yi sallama ba sai ka kawo raka ta uku a raka ta uku sai ka karanta suratul fatiha sai ka karanta wannan ayan na da Allah ta yake cewa ah, ala ilallahi umur ala tasirul umur ala ilallahi surul umur ita za a karanta ita ma kafa ɗari wannan kayan raka uku kenan ko sai a raka na hudu sai karanta suratul fatiha bayan ka karanta suratul fatiha sai karanta wannan aya inna fatahana lakal fatahan mubina inna fatahana lakal fatahan mubina kafa ɗari ita ma sai ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama an gane ai bayan ka yi sallama sai karanta wannan istighfari din ita ma kafa ɗari astaghfirullahu rabbi wa atubu ilayhi